بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله شين يكون سايا حتى عمود ومن شيد وده درسون وانا اللي ناموا رجال ونساء حول الرسول صلى الله عليه وسلم من الشن القسم الأول رجال حول الرسول من الشن kuma karkashin sahabi na talatin da 36 sayyiduna Ammar ibn Yasir radiyallahu ta'ala anhu malan yace tahammuluhu al-adha fi sabilillah yadda sayyiduna Ammar dan Yasir radiyallahu ta'ala anhu ya iya daukar wahalhalu fi sabilillah dan tabbatar hanyar Allah wato azhabi kenan fi sabilillah lafazin fi sabilillah yana zuwa da ma'anoni da yawa amma mafi yawancin abin da aka fi itlakin fi sabilillahi ana nufin jihadi amma wani zubin yakan zo da ma'ana wacce take mafi yalwa duk abin da ya kasance na alkhairi ana ce masa fi sabilillah amma a ma'anarsa wacce take kuntatacciya fi sabilillahi na nufin jihadi an amr ibn maimun qala azzaba al-mushrikuna ammaran bin nar mushrikai sun azabtar da ammar dan yasir bin nar da wuta dama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a farkon musulunci da shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai dalilai da suka jawo wasu da su sha wahala ba manzon Allah sallallahu alaihi akwai babban sa Abu Talib Abu Talib ya kasance masa wata katanga bai ba shi kariya sannan na biyu akwai sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala anhu iliminsa da matsayinsa a wajen mutane na jahiliya wanda ya bashi kariya da sanin tarihi da sanin ansabul arab ya bashi kariya ba a cikin ba a cutar da sayyidina Bakar radiyallahu ta'ala anhu amma ammar dan ya yasir da baban sa ya yasir da mahaifiyarsa sumayya da Bilal da suhaib ibn sinan ar-rumi da sauran sahabbai waɗanda ba su da kabila mai karfi dangantaka su ba su da karfi a cikin garin Makkah sannan ba masu dukiya ba ne su sannan ba su da wasu dangi da za su ba su kariya to wannan nan sun sha azaba to amma na cikin su fa kana annabi sallallahu alaihi wasallam yamurru bi sai sayyiduna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zai wuce ta gaban amma dan yaki fa yumirru yadahu ala ra'si fa yumirru yadahu ala ra'sihi sai yazo sai ya taba gashi ya taba kansa ya sa hannunsa ya gudanar da hannunsa akan sayyiduna Ammar dan Yasir wa yaqulu sai ya ce ya nahu kuni bardan wa salaman ala Ammar kama kunti ala Ibrahim taqtuluka al-fi'atu al-baghiya manzo Allah sama sai ya zo ya shafa kan sayyiduna Ammar sai ya ce masa sai ya ce ya nahu kuni bardan wa salaman ala Ammar ya ke wuta kuni bardan ki kasance sanyi sanyin nan wa salaman da aminci domin sanyi shi kan shi aka bashi cutar da mutum zai yi ai shauki na cewa faman ittaqahu faqad ittaqa nisfa al ko nisfa ad idan in ka in ka tsara kanka daga sanyi to wai ka ka ka tsara kanka daga rabin ciwo faman ittaqahu faqad ittaqa nisfa ad duk wanda ya tsayar da kansa daga daga sanyi bai bari sanyi ya kama shi ba to fa qad ittaqa to hakika ya tsara kansa daga rabin ciwo to sai ya ce kuni bardan sai ya ce wa salaman da aminci ala ammarin akan na ammar kama kunti ala ibrahim kamar yadda ke wuta kika kasance sanyi kuma aminci ga ibrahim alaihi salam ai Allah ne ya faɗi har ko يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين تقتلك الفئة الباغية الفئة الباغية توجع كو جماعة تأتاواي جماعة أنتاواي تقتلك سوزات كشيكا يسا yasa لوك جند da ake yakin da سيدنا أمار رضي الله تعالى عنهم في sai suka sai su ga ina ammar yake duk inda ammar yake zai su kasance tare da shi kuma manzon sallallahu ba a nan kawai yayi magana ba ko da wannan riwaya ta ibn sa'ad a cikin tabaqat nasa na da matsala to manzo Allah ya faɗa haka a lokacin da ake gina masallacinsa za Allah sallama ana gina masallacinsa habbai suna bada rajabi. Allahumma la khaira illa khairul akhirah manzo sama yace lil ansari wal mu'azira نحن الذين بايعوا محمدا لإن قعدنا والرسول يعمل لذاك منا العمل المضلل قوانا لوكا توبا لدا أبلو لا أما سيدنا أمرنا لوكا بي من ذلك السماء يجي مدش يتي رحم الله أمارا تقتله الفئة الباغية تقتله الفئة الباغية جماعة انتاواي ونن سقي البغي su za su kashe amma sau daga katalagu ahalus sha mutanen sham su suka kashe sai na amma ɗan yasir kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala Wa'an an abi ubaida ta bni muhammad ibn ammar ibn yasirin an karɓo daga abu ubaida shine muhammad dan ammar dan yasir wato tan sayyidina ammar yayi mana riwaya qala yace akhadha al mushrikuna ammaran مشركي سنكام سيدنا أمار ياسر رضي الله عنهما فلم يتركوه بس كان يشبه حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتم تنشن من ذلك الله صلى الله عليه وسلم أن شيء نال منه يتم تنشن سكين ونزبغ حقا شيء نال من عربه في أبطول متنشن شيء نال من عربه لا يتم تنشن سيا تقع متنشن سكين أما إذا أن شيء رد عن عربه لا أخي ما سمتين شو سكين بل رد عن إرض أخيه رد الله عن Nara النار يوم القيامة wanda ya tsara mutuncin ɗan uwansa bai ci ba to shi Allah zai tsara fuskarsa daga wuta ranar lahira to na da bin rasulullah ta sama ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zakara ali hadahum bi suka ki kyale shi suka ce har sai ya yabi gumakansu ya sa ma gumakansa albarka يزعج عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وراءك من زعل الله سلم الوقت عند سيدنا عمر يزو جنس في من زعل الله ما وراءك ليكبغوا أباينك ليكبغوا أباينك قال شر يا رسول الله يتي والله يا من زعل الله شر نبغوا أباينا والله ما تغيك حتى نلت منك فسكاني لما حسين نشمتين شنك وذكرت آلهتهم بخير كما نأمبشي كما كنسد الغير نيبيس قال كيف تجد قلبك لوك انك كي وانا يازوش يكتك أخا تنبيش الأمور بمقاصدها نما الأعمال بالنيات يا kaji zuciyarka قال مطمئنا بالإيمان iman amma مطمئنا بالإيمان in ya ce mutma'innun bil iman kamar misali a ce yayi hikaya ce ta aya tunda nan cewa kaifa tajidu qalbaka wajadtu qalbi mutma'innan bil iman lafazun wajada fi'lun wajada yana cikin al-af'al allati tansibu maf'ulaini tansibu maf'ulaini wajadtuhu mu'minan wajadtuhu sadiqan وجدته مطمئن البال هو المفعول الأول مطمئن المفعول الثاني أوكو وكاجا يا كما قال مطمئنا بالإيمان أي وجدت قلبي مطمئنا بالإيمان زوجي يا تانا ساميتا أما سأينتي كتك تانا نسد إيمان انت أبن نفدي كوي أباكي نفدي أما لا يبيكي زوجي أبا كما دعما آية حكا تفتح أجنزوات النهلي wanda kamar yadda gani mafi yawancin malaman tafsiri salafan wa khalafan sun tafi akan cewa wannan ayar ta suratul nahl ta sauka ne a haƙƙin sayyiduna ammahu dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma to sai yace qala mutma'innun bil iman ko kace huwa ke ai huwa mutma'innun bil iman zuciyata wallahi cike take da imani ana take da imani ba abin da ya taba zuciyata na dai faɗi a baki saboda me saboda in kubuta daga sharrin qala fa in adu fa ud manzo sai ce in suka sake kama kama yanzu ka sake yin irin yadda kai ba komai ba komai an baka lasin an baka lasin wannan shine abinda sahabbai tabi'ai ba abin nan malamai lokacin da aka yi fitnatu khalqil qur'an الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يجي يدع يتشي يتي أنا إمام مقتدى به يتي ليش مقباني أنا قوي به ودك بزن بودا إن جين أيكتا إن زو إن جين إنا يدع القرآن هلتر ألا بني إن بس تاريلي ودك آه، يغيكي يغي ريزيستنس يطيع طين دك سوغن كما ما لما نزمان ننسى سوكما سيسوكي إرن نعم ما radiyallahu ta'ala an to da shi yasa malamai suke cewa akwai fuska biyu lokacin da mutum ya tsinci kansa a wani yanayi da sai ya aikata wani abin da ya kasance ya saba ma Allah to sai ya kalli maslaha ya kalli mafsada maslahan nan ga kansa da kuma al'umma in ya ga maslahar ita ce ya bi waɗannan da suka taɓa suka suka matsa masa sai ya yi zagin musulunci ko ya ci mutuncin manzo Allah ko ya aikata wani aiki na kafirci to ya aikata amma wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi kenan saboda ne yaslima min sharrihim saboda ya kubuta daga sharrinsu ko kuma ya ɗauki mazhabi na biyu shine mazhabin ya tsaya ya rike ko da an kashe shi ke dukkan wanda mutum ya aiki da shi yana da magabata a an samu wanda ba su yadda su yi wannan ba kuma musulunci bai ga laifin su ba Allah sama kuma ya tabbatar da abin da suka yi daidai ne to haka shi ma amma dan ya ci Allah ta'ala anhuma ma abin da ya aikata shi ma daidai ne amma abin da ake nema shine wa qalbuhu mutma'innun bil iman shi yasa al-imam Ibn Izzuddin ibn salam rahimahullah أتكلم التامسة قواعد الإسلام في مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام يكاو مسألة شوى متمن ديس انتكنسا شون قمنا تتكافرج سي شو قبان قسر يتقوش يسي مسألة وقاش ما أنباش زميستا هو أنباش وانو مكاني قوة قمشي يريكيتا يسي يأنسا مصلحة إذا شي يكربا ma damar yana ganin zai iya tsare ma al'umma wani abu wanda idan da bai je ba to cutar wanda za a musu tafi to ya je can a yi hukunci da constitution din a ita constitution shi kuma yana da manufarsa ma damar ma damar yuqallilul matukar zai iya rage wata ɓalla. ko kuma ba taqlilul mafsada ba yujidu maslahatan li ikhwanihi almuslimin zai iya tsara wata ya samar da wata maslaha ga ƴan uwansa musulmi ko kuma ya tsare musu wata maslaha wanda idan ba shi a wajen a matsayin wakili to musulmi za su ga cikin bala'i al-imam izini ibn ya kana sannan shekul islam ibn jamiya shi ma ya tafi akan wannan kuma dukkanin suna kafa hujja da irin waɗannan adar din na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ومن يرس عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهم قلنا ذي فائدة فقهية وعن قتادة عن قبولة قتادة ذلك ثم لمن تسيري يتي إلا من أكره نزلت في عمار لألا تعالى يتي من كفر بالله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم to wannan ayar sayyiduna al-imamu qatada rahimahullahu ta'ala yace nazalat fi ammar ta sauka ne a hakkin ammar dan yasir radiyallahu ta'ala anhuma akan sa aka saukar da wannan ayar aya ce da take cikin sura madaniyya makiyya domin suratul nahl sura ce makiyya in mutum ya kalli uh, a maksudin abin da take bayani akai zai ga yana daga cikin al-mawdu'atul makiyya amma wasu ayoyinta kamar yadda malaman tafsir suka tabbatar ne ya domin ba ta ɗaya daga cikin surorin da suka soka a dunkule akwai surorin da suka soka a dunkule duk da cewa su ma zai wuya ka sami ittifaki na malaman tafsir surar da ake tsammanin an sokar da su a dunkule su ne kifa kisar kisarul mufassari ƙananan ƙananan na ƙasan qur'ani su ne ake tsammanin sun sauka a dunkule eh, kuma su ma wasu sai da aka ce to ta kararar ha kamar al-mu'awwida tani malamai sun ce sun sauka a dunkule amma kuma ta kararar nuzuluhuma ba ba su dai aka saukar da su ba domin ka ɗauka cewa al-mu'awwida tani an saukar da su ne a lokaci dai kawai ba su dai aka taba saukar da su to hadisin sihirin manzon Allah ta salama wanda sihirin manzon Allah ta wasallam kuma ya faru ne a kusan karshen karshen rayuwarsa to kuma malamai mafi yawanci suna sa su a cikin asuwar makkiya sura ce ta maka wala yati halin dai wannan ayar ta sauka ne bayan abin da ya faru da sayyidina Ammar dan Yasir radiyallahu ta'ala anhuma ko kuma ya kasance suna daga cikin mata karara zuluhu abinda ba so dai aka saukar da ita ba an saukar da ita aka sake saukar da ita wa marra annabi sallallahu alaihi wa sallam bi ali ammar manzo Allah ta sama ya taba wucewa yaga ana azabtar da yan gidan su amma wato babansa Yasir da kuma mahaifiyarsa Sumayya wa hum yu'azzabuna ana musu azaba فقال لهم سيتي أبشروا آل عمار فإن موعدكم Bishara Bishara tabbata a gare ku. ya ku ɗan gidan amma lalle alkawarinku tsakaninku da Allah shi ne aljanna aljanna ce akwai riwaya ta zo da sabran ala yasirin fa inna maw'idakum aljannatu wa ammarun min ali yasir wa huwa min almu'addabin ina cikin wadanda ake azabtarwa saboda haka ammar radiyallahu ta'ala anhu حمل الأذى في سبيل الله فكره عن طارق ابن شهاد فكره انسا كان أبن داك يسمى في مسلمية زميلة لشيء أقول بكم من يريد الله به خيرا يفكر في الدين حديث سيدنا معاوية كان إمام البخاري يقول توجه أتشين كتاب العلم من يريد الله به خيرا يفكر في الدين الإمام ابن حجر أتشين فتح الباري يشي مفهوم المخالفة من لم يريد الله به خيرا فلا يفكره فيه in Allah baya nufin ka da alkhairi to ba za ka fahimci addini ba cikin abin da ake siffanta mazaje magabata da shi akwai alfikar fiki fahimtar addini shi yasa mutum wajibi ne rika addu'a Allahumma faqihna fi dinika to da fahimtar fikihu ita ce hanyar take tsiratar da mutum daga fitilo an kamo daga tsarin dan shahab yace inna ahlal basarati ghazaw nahawanda mutanen basra sun yi yakin nahawanda a zamanin sayyidina umar a zamanin sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu aka bude wannan gari kada ya kama na iskari akwai ma'arakatu nahawanda da aka yi a zamanin sayyidina ali na khawarijawa ba shi ake nufi ba ana ana nufin fathul balad din bude garin buɗe garin da aka yi ba wai yakin da aka yi wannan da aka yaki khawarijawa ba ma'arakatu hawan wanda a zamanin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala an fa amattahu ahlul kufati mutanen kufa sai suka karfafe su wa alaihim ammar sayyiduna ammar kuma shine shugaban rindinar da ta taho daga kufa domin a haɗu a yaki mutanen na hawan wanda domin a musuluntar da garin ya zama cikin al-futuhatul islamiyya ya zama cikin cin nasara da musulmai suka kuma a zamanin sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an fa zafaru sai suka samu rabo suka samu rabo ne yawa aka ci nasara fa arada ahli al basra an yaqsimu li ahli al kufa shay'an shi kenan sai mutanen basra wanda su ne asalin sojoji sai suka yi nufin su raba wani abu su ba mutanen kufa Allah fa arada ahli al kufa an la yaqsimu li ahli al kufa shay'an sai suka yi nufin su ba wasu daga daga cikin su ba mutanen kuka wani abu qala rajulun tamimiyun sai wani daga cikin banu tamim sai ya ce ayyuhal ajda'u ya kalli sayyidina amma ruban yasir ya ce masa kai mai guntulallen kunni al'ajda ko guntula kunne ko guntula hanci shine aljada'u eh. ko aka ce mutum almajduwa ko al'ajda shine wanda ko dai yana da guntulallen kunne ko guntulallen hanci laraba suna cewa an fuka min ko in da ajda hancin ka dai naka ne ko da guntulalle ne shine shine shine shine shine bahaushe yake cewa menene bane wai wai wai guntun ga tarin ka ya fi tare ka bani hancin ka naka ne koda koda ne yadda ya koda guntulalle ne to shi za ka shi za ka shaki numfashi da shi ko ce turidu an tusharika na fi ghanaimina kana son ka kai musharaka da mu kai tarayya da mu a cikin ganiman mu ne fa qala amma khayru uznayya sababta mafi alkhairun kunnuwana cikin kunnuwana guda biyu sune kazaga zaga kunnan nan da kake ce ma al'ajda kake zagin kunne na فإنها أصيبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آياتي تغدى أن نبسر الله عليه وسلم وأن مثلا تسامى أخبون تليمون كله فإنك ما أقن هن يبان فكتب في ذلك إلى عمر سيغب تام سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فكتب أمر إن الغنيمة لمن شهد الوقعة سيدنا عمر يغب تقائدة يأيك يسي أجيء أتاز مقائدة أمسلين شيء innal ghanimata liman shahida alwaqa'ata sawa'un qatala aw lam yuqatil ko da shi aka yaki ko ba da shi aka yaki ba inda yana cikin sojojin da aka tafi tare da su kuma ya je filin ba kuma tsoro ya ji ba amma ba a tashi aiki ba ne ba a ba shi aiki ba inda ka'idar sojoji sai an baka aiki sannan kake wannan babu ne da al-Imam al ya yi sa a cikin shabbu Sunna yace babun الغنيمة لمن شهد الوكيعة بابي ذي بياني أكن شوا غنيمة ناتبتا قدك وان دي على سياكي شهد حضارة فمن شهد منكم الشهرة فليصمه أي فمن حضارة شهد أي حضارة يحلرت قاتل أو لم يقاتل koye yaki ko bai yaki إن in إن ce in ka ce ba za a ba wasu ba ya ku wadanda su aikinsu su rika shayar da ruwa akwai al'asib ba akwai al-mumarridu allazina yu'aliduna al-jarha to diya za a yi da su akwai ahlus siqaya masu shayar da mutane ruwa kai a tsari ma ba laifi har a samu abin nan addu'a su aikin su kawai su koma gefe ki ta addu'a Allah ka sa musulmai su ci nasara Allah ka sa musulmai su ci nasara duk ana bukatar su a rundunar yaki ana da bukatar su to sai ka ce ba za a ba su ganima ba za a ba su ganima to mahallin shahid dai yadda sayyidina Ammar dan Yasir radiyallahu ta'ala anhu ya iya taho da fikihu yadda ya danganta cewa khairu ya sababta saboda ne saboda ai kunnan nasa a yakin musulunci aka cire man so daga huwa khairu uznai eh ma min maqlumin yuqlam illa wa yaji'u yawm al wa kalbuhu yadna ko rihu اللون لون الدم وبيه ريح المسك so da kan kai ullahi kenan sannan na biyu yadda yayi istinbati har ya iya aika ma sayyidina Umar radiyallahu ta'ala anhu ba akan cewa yana son ganima ba ta sanadiyar sa aka samar da ka'ida innal ghanimata liman shahida alwaqa'ata eh, wanda ya halarci yaki shi ake ba ganima to da ka ko ya kasance cikin waɗanda suka yi gumurzu ko ba su yi ba to yana ɗaya daga cikin waɗanda za a ba su ganima shi wannan a ce shi bi kalamin ajida'a wannan ba fi sabo kille ba a feke bane a shi ko ko shi na بسم الله الرحمن الرحيم خليكم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أتشون لتاب الناس الوابل الطيب من الكلم الطيب <clears throat> ينا في قبل الشرح حديث حديث الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه سنة ينا من بياني أكون خلوف فدي الصائد هل يكون في الدنيا أو يكون في الآخرة سنة يسرد لنا خلاف العالمين الجليلين أبي عمرو ابن الصلاح وأبي Muhammad عز الدين ابن عبد السلام هو الناس أنا كاو حجة حجة hujja كفك أنا أنا ورن حجة أنا أنا أنا ورد كرف حجة هو أنا كفك حجة da abinda da yake ganin shi ne daidai a cikin ramul qayyim kuma yana hikaito mana shine sai ce wahtajja shaykhu abu umar bima abu hatim في صحيحه من تقييده ذلك بوقت إخلافه الإمام أبو عمر أبو عمر هو أبو عمرو أبو عمر ابن الصلاة أبو عمر با أنشي أبو عمر شيني جيني وا أبو عمر شيني ابن عبد البر أشكم ما لك لتنكو شحرة على كنيا أنشي أبو عمر وأنا لكم ابن عبد البر kafa hujja bima da sarahu abu hatim da abinda al-imam abu hatim wato ibn hibban al-busti rahimahullahu ta'ala ya kafa hujja da shi ya ambata fi sahihi a cikin littafin sahihu ibn hibban min taqyid zalika bi waqti ikhlasihi yace ai wannan ya takaici ne ya masa da baibayi da cewa lokacin bi waqti ikhlasihi da lokacin da bakin ke wari kawai to da kace lokacin da bakin nan ke wari a duniya yake wari ko a lahira a duniya yace to wannan warin kawai to yana zama ƙanshi ne a wurin Allah a daidai lokacin da yake warin mun gane wa dalika yadullu ala annahu fi dunya sai yace wannan na a duniya ne kai ban da lahira wannan kai akwai damuwa in ya tsaya kawai a duniya ko babu damuwa waɗanda suka tafi akan wannan ra'ayin malam bai kawo wannan ba sun kafa hujja da riwayar da ake faɗi a tafsiri duk da malaman tafsiri kuma suna da magana kanta cewa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ce ma annabi Musa alaihi salam ya je kwana zai zai kwana talatin ko talatin laila to fa atmamna ha bi ashrin fa tamma miqatu rabbihi 40 laila to malaman tafsiri sukan ka dalilin da yasa aka kara ma annabi Musa wai kwana goma shine annabi Musa yana azumi sai ya ji bakin shi na bashi sai ya aswaki zai je gana da Allah a cikin kwanaki na talatin domin ya koma gida shi gani da Allah na ƙarshe sai to sai je sha wai aswaki to aswakin nan da ya Allah ya ci doyi kenan kwana 40 za to daga ana nan ne aka samu ma ajalaka an qaumika ya Musa kuma ulai ala azil wa ajiltu ilayka rabbi litaghda Allah ya masa tsori ya sa masa wani razani aka ce inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum as-samil to daga ja Musa ila qaumi qadbana asfa to sukan ka wannan cewa wakacin a duniya ne ce suka ce annabi Musa alayhi salam yayi abinda Allah subhanahu wa ta'ala bai ce yayi ba shine wannan khulufu famihi din to atyabu inda Allah mabihin nufi kaga fi hali ikhlasihi ce sun kafa hujja da wannan domin karfafar ra'ayinsu to shine sai yake cewa wannan ya taƙaita ne kawai a duniya falamma qayyida al-mubtada'u wa huwa khulufu fami as-sa'il bi wannan nahawu za a shiri kuma lokacin da aka yi ma muktadan da baibayi da aka ce khuluqu fa misfa'ini bizzurufi aka kawo masa zarafi wa huwa qawluhu shine fadin sa ya yakhlufu shine ai zarafi ne ko yana iya ga cin zurufin mubhama shine hina yakhlufu lokacin da wannan bakin nashi ke bashi amma ba hadisin kai yana da damuwa zamu gani kana al-khabaru anhu وهو قوله أطيب عند الله خبرا عنه في حال تقييده في زمن خبر عند أكبادة دعك شيء أطيب عند الله شيء خبري كجل عرش كجل هو خلوف فم الصائم حين يخلف خلوف فم الصائم خلوف متجأ مرفوع وهو مضاب فمس مضاف إليه وهو مضاف الصائم مضاف إليه حين ظرف مكان زمان منصوب على الظرفية ذاك كما يخلف فيه المضارع المفعول ذاك أطيب عند الله خبر لمبتدئ خبر للمبتدا ko to shine sai al-imam qayyim yace khabarin ya kasance fi hali taqyidi kai khabarin ya tsaye ne ko da ba zai ba zai zama mustamirri ba ba khabari ne mustamirri shi ne ya khaluqu a lokacin da bakin ke wayani So da idan ya daina khulufin to shi ke to da kaga a babu alahira wai ke fa innal mubtada idza taqayyada bi wasfin aw halin aw dharfin domin mubtada idan ya kasance ya da baibayu ya taƙaitu akai aka kawo masa sifa kamar misalin sai ka kawo mubna da kuma sai ka kawo sai ka siffanta shi misali kamar misali ka ce ka ce ka ce ka ce ka ce baitun baitun jamilun sai ka ce uhibbuhu baitun jamilun uhibbuhu فكأنك تقول لا لا تحب أي بيت إلا الجميلة baitun Jamilu uhibbuhu gida ne kyau kawai nake so shine ta kayyada bi wasfi aw halin ko kuma ya kasance an ka masa hali aka ka masa kaidi da hali wanda ba su nawo biya muri za su samu lada da saurara aw ko kuma zarafi kamar nan kana al-khabaru anhu hala kaunihi sai ya kasance khabarinsa a lokacin da aka yi masa wannan da baibayin ne kawai amma ba zai zama khabari mustamirri ba fadalla ala anna tsibahu inda Allah ta'ala thabitun amma hala ikhlasi shi ne abin da yake san ajira shi sai ya bayyana a gare mu kenan ashe wannan kanshin da zai rika yi a wurin Allah tabbatacce ne amma dai lokacin da baki ke bashi bakin yana daina bashi kana daina kana yin bude baki shi kenan sai kuma na gobe to idan yi wannan ƙanshin a wannan lokacin a wurin Allah shi kenan sai ya tafi haka nan tambayar da ya kamata a ma al-imam ibn salah rahimahullah ta'ala ke shi kenan sai ya tafi kuma haka nan ba lada a lahira sannan babu wani abu da za a gani a lahira in an je kawai a duniyar kenan ko ya kankin Allah na tuba in aka ɗauki wannan ra'ayi ai kaman ƙanshin bai da amfani ke na fa Allah na tuba in ya tsaya fa shi ke ba a duniya ba ko kalla ba in kalla bakin ya ba shi daidai lokacin sai zama mai kanshi a wurin Allah sai zama kuma ba wani sakamako in an je lahira ba za ka ga bakin ya kanshi ba kuma kai baka ji ba ma wani ma bai ji ba wani mu muka ji ma فقال الرأي أطير ونيئة الله جافر كامسا قال يتي وروى الحسن بن سفيان في مسنده جيدا قد شمع لمين وإن سخير وجه وجه إذا ده مسند أما مسند انت غير مشتهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن حديثي إذا هي فيه إلا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت أمتي في شهر رمضان همسا أشكم وجه رمضان أنباء الأمة تأبوا وداجر al-imam al sai ya yanke hadisin domin ya kawo mana abin da yake son ya kafa hujja da shi fa zakara al wa qala fihi ya ambaci hadisin a cikin sai yace ce wa amma saniyatu amma abu na biyu da aka ba al'umma ta fa innahum yumsuna suna yin yammaci wa rihu afwahihim warin bakin su atyabu inda Allah nabihil miski ya fi kanshi a wurin Allah ta'ala fiye da kanshin turaren almiski حديث ne zarifi bai الإمام ba al-imam al-bayhaqi ya rawaito الشيخ الألباني أشي ضعيف الترجيب والترهيب يتشي ضعيف أنكم يا أم بتشي أتشن سلسلة الأحاديث الضعيفة أما تين حديث حديثي ندى بإنجانتا هذا شيء كلام مغانا تعتاني ثم ذكر هنا الإمام القيم زي داوكم يتشي قبل بياني سيد كمان zai nuna mana kamar ya fi ra'ayin zai yi maili zuwa ga ra'ayin al'imam za na Abdulsalam da ke ganin cewa wannan warin a duniya ne da lahira ƙanshin to har zai ma al'imam Abu amurai sai ce kun mazakar kalama shura fi ma'ana tsibihi daga nan sai bayan ya ambaci wannan sai ya ci gaba da kawo bayani na masu sharhin wannan hadisin fi ma'ana tsibihi to me ake wai nufi da wannan abu ya mutum ko babu ana ku ne eh, wanda babu ana shi sai a kwace littafin wa ta'wilahum iyyahu sannan kuma fi ma'ana tsibihi sannan wa ta'wilahum iyyahu ya ambaci kuma yadda suka rika ta'awilin wannan wai me ake nufi da tsibihi bisana'i ala sa'im suka ce wai yabo ne Allah zai mai azumi ba wai Allah zai yi ƙanshi ba ne. a'a su sai suna ganin danganta ƙanshin nan zuwa ga Allah kamar an yi yadda jisimin Allah kamar yadda suke faɗi to daga sai suka ce wai yabo ne Allah zai mai azumi والرضا بفعله كما الله تيا يدد عيكنسا على kafirin كثير kamar yadda zai mafi في يوم سنسخ تابعي بالتأويل من غير ضرورة سرقين تاويلي باتارد هجابا حتى كأنه قد بورك فيه har ma suna كمان kaman ma tawili abin albarka ne fa huwa muwakkalun bihi kaman an danganta komai ma na addini zuwa ga tawili ضرورة تدعو إلى تأويل كونه أطيب إن الله مبيه المسجد بالفنائي شيء تدعوه شيء ذات جواء شيء أن تاويل fatansa da yace atyabu inda Allah a ce a fassara shi bisana'i da cewa yabo ne ala fa'ilihi ga wanda yayi wannan aikin na azumi habbakin sa ya bashi wa ghidha bi fi'lihi kuma ai tawili a ce ana nufin wai Allah ya yarda da aikin sa ne wa ikhraj al-lafz an haqiqatihi me ce zarurar da za ta ja a ce sai an fitar da lafazi daga asalin ma'anarsa me dalili babu dalili وكثير من هؤلاء ما لم ابن القيم يتمت يوم شو ينشئ للفظ معنا سكن كركو ملفظ وتما أنا ثم يدعي إغالة ذلك المعنى بلفظ النفس فالننس ادعاء سرية شيوة والنم أنا تولى اللفظ أنس حكتك من غير نظر منه باكارة سنتعطيه بالجكي أكيبا إلى استعمال ذلك اللفظ في المعنى الذي عينه أو احتمال اللغة له فتعرض سوء في اللغة دا أمفاني دا وانا اللفظ أولا معنى با وانا أكعينا أشر عن شيء شي اللغة ما ذات تتعبن تخفشي wanda zubin suka manta masu tawili almu'awwila in za su tawili sai في manta shin wannan abin a maluga ta larabci kafin zuwan musulunci qabla wuhudi shar'i wa qabla inzal alquran wa qabla bi'tati annabi sallallahu alaihi wasallam shin laraba ma suna daukan wannan a matsayin ma'ana wanda a balagance idan kai amfani da lafazin da larabawa asali ba ta amfani da shi tun kafin zuwan musulunci to babu balaga a cikin magana mun gane kamar mutum ne ya siffanta ya siffanta larabawa larabawa sukan yi amfani da lafazin al'ayi a matsayin ɗan asiri ɗan leken asiri ai ɗan leken asiri ne yake yi da me yake amfani ka taɓa ganin ɗan leken asiri makaho ɗan leken asiri makaho ai ba ka taɓa ganin shi ba ko to shi ko mai harshe ba, mun ga hayaki nan ba. ko reflection ne to shi nan sai wani ya je amfani da lafazin al fara dallakin asiri ai bai su hutu. to sai mutum ya je ya ɗauko lafazin al harshe sai ya amfani da shi a matsayin yana nufin ɗan leken asiri akwai hikima a ciki kaga larabawa asirin ba su amfani da shi sannan kuma wannan lafazin kwata-kwata ba zai ɗauka ba da sunan majazi mutum ya ce wai bari ya amfani da lafazin allitan amma yana nufin aljasus leken asiri Ɗan leken asiri shi bai magana da ido yake aiki to irin wannan masu tawili yin wannan musamman yan aqida ash'ariyya da maturidiyya sun fada a cikin irin wannan yanayin masu yawa wanda uh, malaman nan da mana yake magana akan su duk mafi yawancin su ash'ariyyai Allah ya gafarta musu ومعلوم أن هذا يتضمن shahadata على الله تعالى ورسوله abin da haka ke hukuntawa duk lokacin da ka ce ga wata ma'ana ta shari'a ka fassara wani abu to kana nufin ba kama Allah shaida ne ka ce haka Allah ke nufi in ka fassara wani abu ka ɗauko alƙur'ani ka fassara ko ka ɗauko hadisi ka fassara to kamar kana cewa ma'anar safa Allah ne kake na shaida Allah ne ya tabbatar da haka bi anna muradahu min kalamihi kaitun wa kaitun kamar kana cewa ne eh ma'anar abinda Allah ke nufi ko manzansa kaza da kaza ne kama Allah shaida kama Allah sun zama shaida suka kaga ashe ta tawili na da hadari fa illam yakun zalika ma'luman bi wad'i al-lafz li zalika al-ma'na aw ufi al-shari'i aw 'adatihi al-muttaridati aw al-ghalibati bi isti'mal zalika al-lafz fi hadha al-ma'na aw tafsirihi lahu bihi wa illa kan shahadatan batilatan shine sai ke cewa فإن لم يكن ذلك معلوما إذا هكا بيزم أبن سنيبا بوضع اللفظ لذلك المعنى شيء واوان اللفظ عندك فاستغاش قمة تاويلي فهكا أسلي أكا سنياش معنى السكينا با أو أغف الشارعي قوكما صلى الله عليه وسلم قوكما من نصر باشية فإن لن دخل تبع با أغف سبني با الآن السبني باشية فإيش عاك با وعادته المضطردة كما با الآدم من ذلك سنبتي وانت تكسن شيء ita ta gudana aw al ghaliba ko marin jayiya istimali zalika lafzi a amfani da wannan lafazin fi hadal ma'ana a wannan ma'anar aw tafsirihi lahu bihi ko kuma ba annabi bane ya fassara amma ka masa tawili haka wa illa kan shahadatan batila to shi kenan sai ya zama shaida ta zama batacce shaida kama Allah ƙarya mutum ya ma manzon Allah ta sama ƙarya wannan yana daga cikin mazaru ta'awi yana cikin cutar wa tawili bala'in da tawili ke jawowa yi ma Allah ƙarya wa adna ahwaliha an takuna shahadatan bila ilm mafi karanci shine mutum ya shaida ba tare da ilimi ba wanda Allah madauki zaki ya zargi Yahudawa akan wannan ha antum haula'i hadithu fi ma lakum bihi ilmun fajima tuhajjuna fi ma laysa lakum bihi ilm Allah ya zargi Yahudu akan wannan to daga shaida ana yin ta ne dan Allah na al-Imam al-Qayyim fa yana ma al-Imam Abu Amr Raddi cewa bayan ya kawo hadisan yana tabbatar da wannan sai ya ce yayi abin da ake nufi ma da afyabu inda Allah mazihi miski shine sana'ullah ta'ala ala sa'im sanan wa ghidha bi fi'lihi ai ar-ridha bi qawlihi to kuma aka dawo na shi akwai natija a lahira kenan من إذا رضي الله عن فعله هل لا يكون له جزاء يكون له جزاء سلم وإذا أثنى الله على فعل عبد هل يكون لذاك الفعل من ذلك العبد جزاء يكون فيه جزاء وكان هو الجزاء يكون في أي يوم في يوم القيامة وكان أكا جاء وسلم ما تاوي للناس هذا باشي والله أعلم to nan da yana masa rai mun je sai mu ci gaba mu ci yadda za a kare بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب يبدأ بالجار باب يبدأ بالجار babun da zai yi bayani akan cewa idan za a yi alkhairi to a fara da makwabci a kula da makwabci makwabci yana ɗaya daga cikin mutanen da aka yi wasiya a kula da su kamar yadda waccan aya ta faɗa wal jari lil qurba ko jari lil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jamb al jari lil qurba shine makwabcinka kuma kuna da alaka ta jini kaninka wanka ko dan babbanka ko babbanka aljaru zul qurba kenan aljarul junub shine aljarul ba'id allazi laysa bainaka wa bainahu qarabatun damawiyya babu alaka ta jini a tsakanin aljarul junub kenan as-sahibu bil jam wasu malamai suka ce zaujuka ko kuma jawo ka saka ka shiga mota wanda yake kusa da kai to makwabcin kai shine as-sahib bil jambi حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر قال أنكبوا حديثي لسيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يشي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah ta sama ya ce ma za la jibrilu yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuwaqifu jibrilu bai gushe bai na mun wasiya cewa ya muhammadu ka kula da jarinka ka kula da makwabcinka ka kula da makwabcinka hatta zanantu annahu sayuwarithuhu har na zata ma mala'ika jibrilu zai dawo ya ce mini idan matan jaru yarithuhu jaru idan makwabci ya mutu to makwabci zai gade kai akwai wasu riwayoyi duk da suna da dan rauni da ake ruwaitowa a sira cewa cikin mu'akhatin da manzon Allah ta sallama yayi a tsakanin al-muhajiruna wal ansar akwai al-tawarus bainahum akwai gado a tsakaninsu kuma jiwari ne ai ya jawo ko duk da dai wasu malaman sira malaman hadisi masu bin diddiki suna ganin waɗannan riwayoyin akwai yan makala a kansu a taƙaice dai matsayin makwabci ya kai saura kiris tsora kiris a shari'a a sa cikin mutanen da cikin asbabul girfi bayan bayan al bayan annikahu bayan bayan annikahu bayan annasab bayan alwala sai kuma a ce aljiwa to ga irin amma ba a ce da sai ya zama asbabul irfi arba'atun la talatatu amma sai ya zama ba haka ba sai aka bashi asbabul irfi talatatu imma nasabu damawi wa imma annikahu wa imma alwila'u alwala'u حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن داود بن شابور وأبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حديث ياتيها وجن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه ذبحت له شاة سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أكا ينكا مسا تنكيا أكا ينكا فجعل يقول لغلامه في ركتي ما غلام ركتي ما باوانسا غلام من يارنسا من متهد ما باوانسا أحديت لجار اليهودي أحديت لجارنا اليهودي لأنه أكثر حمزته على الاستفهام لأنه أحديت يا زمش قاشر يركيه a ahadaita ka kyautar da wannan naman lijari nan yahudiyyi ga makwabcinmu ba yahudan nan ka bashi a ahadaita lijari nan yahudiyyi shin ka ba ba yahudan nan makwabcinmu wannan naman domin sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi yana cewa ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوافقه في قاولنا الحديث kun ga mun kalli fikin hadisin yana nufin hatta jarul kafir yuhsanu ilayhi za a kyautata ma makwabci kafir za a kyautata ma tun da gashi cewa kullun yahudiyya al-yahudiyyatu dinun la nasabu yahudiyya in an ce yahudiyya addini ne ba nasaba ba ba ba ba ba dangantaka ba ba kabila ba shi yasa su su yahudawan wannan zamanin namu sai suka mai da abin kabilanci idan aka zo ana magana sai su ce antisemitism eh kawai ana yaƙi ne da da da da da da da asamiyu fa ka'annahum asamiyuna wahdahum ba su kadai bane samiyu al-arabu wa an ce samiyun wanda suke danganta kan zuwa ga samu bin nuhu yahuda su kare ne samiyu to da an yi magana zai ce wai ana kin samiyu ne a addinin al-yahudiyyatu dinun to da kaga nan kafiri ne shi makwabcin na sayyidina abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma amma duk da haka yace ka bashi ka bashi yana da haƙƙi ka bashi kafiri ne makwabcin ka ne amma ka kyautata masa wannan kyautatawa ana fatan ta zama sanadiyar da zai musulunta kuma an samu haka a tarihi da yawa amma wallahi ban da yan bid'a dan shi'a walau ahsanta ilayhi sabaki da marratan mai ne tuba dan shi'a ba zai tuba ba dan shi'a da bakhawarije waɗannan a akidun guda biyu wallahi kallaba ba ya tubu ashabuha lau ahsanta ilayhi 70 marra an san balarabe in yace 70 marra yana fa girmama adadi ne yu'azzimu al'adad ba yana nufin an tsaya a 70 badin ba shi ne suke cewa khudh min akhika خذ من خذ العذر من أخيك سبعين مرة وخذه في الحادية zalimin kai ta bashi uzuri kai ta bashi uzuri ya ce ka bashi bai hudu ko ta masa wanda hikayat masu yawa da kisa sadiqa suna tabbatar da cewa kyautata ma makwabci wanda ba musulmi ba yakan jawo ya karya zuciyarsa ya dawo ya musulunta kuma musuluncin sai kyautata ud'u Allah bi a a'malikum wa ahwalikum la bi aqwalikum kyauta samu muta ku kira mutane da ɗabi'unku da halayenku da ayyukanku sai su shiga cikin musulunci ba da surutu ba حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول حدثني أبو بكر أن أمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أمرة ɗaya daga cikin almajiran na Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ta ji na Aisha tana ba da hadisi samitu rasulullahi sallallahu alaihi ta ce ta ji annabi yana cewa ma zala jibril yusini bil jari hatta zanantu annahu sayuhidu kaga hadisi an samo shi daga Abdullahi dan Umar an samo shi daga Abdullahi ibn Amr ibn al-As an samo shi kuma daga Nana Aisha wa kulluhum min al-mukfiyin min al-riwaya dukkanin su da cin ba su yau riwaya kuma dukkanin sun samu wannan hadisi kuma hadisi ne ingantacce babu wani gubi a kansa to daga ana san makwabci a fara kyautata masa kyautata ma makwabci na'am dan shi ne sai yuwarrisu la yuwarrisu la larabcin ɗaya ne la yuwarrisu au sai yuwarrisu din yana ba ina tada istiqbali باب يهدي إلى أقربهم بابا babin da zai yi bayani akan cewa makwabtanka suna da yawa to fara ba wanda gidan shi ya kusa da naka wanda ya fi cancanta ya samu kyautatawa ka shine na kusa da kai babun yuhudi ila aqrabihim baban babin da zai yi bayani akan cewa makwabta sun yawaita to in ka tashi za ka yi kyauta ga makwabta to fara ba wanda ya fi kusa da kai wanda kofarsa ta fi kusa da taka kaga makwabcin cikin gida sannan a fito waye ka tangar ku daya sannan a tafi sannan a tafi sannan a tafi makwabcin cikin gida kun hada tsakar gida compound kun hada kun hada fina'ul baiti daya igiyar shanya kuɗai kila kila ma bayi daya kila kicin daya ga ɗaki ga ɗaki kilan aka ɗaga murya ma ana fira a can ɗakin ana ji a can ko aka yi laɓe ko wai ana ba da labari wata ma wani mutumi ne ke da mata biyu to shi ɗaya tana masa laɓe in yana ɗakin wancan sai ɗaya ta zo tana laɓe sai suka gano <laughs> sai suka gano wannan shiga ɗaki ya ya shiga ɗakin waccan shi ta ɗai ta zo laɓa shi ke na sai ce mata ke ayyau ayyau ayyau na fi da da damuwa ne ba ki gaban dawo da wuri ba Allah mai giz jana'iza muka tsaya jana'izar wa sai baban wancan ne ya rasu baban wancan ne ya rasu amma fa ban san ta sani sai da safi saboda kin ga bai kamata hankalin ke tashi ba yanzu ta kasa bacci to ya ga eh, aka ji su daga waje eh to ne labe ai laba ba dadi babu yuji ila aqrabihim baba to in zai ba da kyauta sai ba wanda ya fi kusa da حدثنا حجاج بن منحال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو إمران قال سمعت طلعة على عائشة قالت لا عائشة رضي الله تعالى عنها تجد قلت يا رسول الله نتي يا مأيت الله إن لي جارين لليني إنا دمقبتا هدابي فإلى أيهما أهدي إذا نتاش زي كوتا وذنبه قال إلى أقربهما لي سبابا manzal sama ya ki ba wadda makwabtaka ku ta fi kusa da wadda kofar ki ke kusa da tata ki da ya fi kusa da ke shi za ki fara kyautata mawa ga kofa ga kofa in an buɗe ɗurin kofar wancan za a ji kamar ta wancan aka buɗe to shi za a fara kyauta mawa wanda ya fi wanda ya fi cancanta a fara kyauta mawa a cikin makwabta shine ba a baban wanda ya fi kusa da da kofarsa ta fi kusa da ta mutum ka ko da rabo ne mutum zai ce faro daga nan ya faro ya raba daga nan in iyaka inda ya tsare shi ke sauran sai su yi haƙuri حدثنا محمد بن الشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إمران الجولي عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله Hmm? rajulun min bani taimin ko rajulun min bani taimin ibn murra an aisha ta radiyallahu ta'ala anha me yasa aka kawo wannan aka ce aka aka aka aka ma'anarsa aka ce bani taimin me yasa sai da aka yi tarifinsa sa lima Eh? Jazakallahu khaira. Kada ya zama an samu riwaya ce ta tadabbuci. Fa min al-hadu ibn Ubaydillah ahad al-ashara al-mubashirin bil janna to shi yasa sai aka ce rajul min bani Taym ibn Murra. <laughs> Hakkaza ta sayyidina Ubayd al-Talha ibn Ubaydillah. Ba Talha ibn Ubaydillah bane. عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال إلى أقربهما منك بابا شين دي حديث ذلك حديث لي وانا ما يميت بابا بابا وتا قواه وانا بيكي أصابوه قوة زيادة فقهية فائدة فقهية تكي باب باب الأدنى فالأدنى من الجيران وكأن هذا البابا يفسر الباب الذي كان قبله باب الأدنى فالأدنى من الجيران باب الذي بياني أكن شيوى أفارد نقطع سنن سنن سنن سنن فأكتن عن شيء يهدي إلى أقربهم بابا فنزع كتو أبن ديوى الأدنى فالأدنى الأدنى ثم الأدنى الأدنى فالأدنى ويبقى فسع sannan wanda yake kusa sannan sannan sannan haka za a yi ta حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الوليد بن دينار عن الحسن أنه سئل عن الجع أن تنبيع الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى التابعي الجليل أجمد مقرش فقال أربعين دارا أمامه يتي جدا أربعين أجبانك جدا أربعين أجبانك duk makwabtan kai wa arba'ina halfahu sannan ka dawo baya ka kirga gidaje 40 wa arba'ina an yaminihi sannan daman ka ka kirga gidaje 40 wa arba'ina an yasarihi sannan ka kirga gidaje 40 a gefen hagunka kaga gidaje 160 duk makwabtan kai to me yasa ya nasaba arba'ina yace arba'ina أنه سئل عن الجاني فقال أربعين دارا أي يكون الجار أو يكون الجوار أربعين دارا يكون الجوار أربعين دارا إذا أربعين أمامه أجبنسا إذا أربعين kun wanda an sha kawo wasu kan ce annabi sama ya ce ba annabi ya ce magana al-imam al-hasan al-basri ce amma isnadin ta kuma mai kyau sai isnadi ne ingantacce hasan daga gida 40 a gaba gida 40 a baya gida arba'in dama gida 40 hagu kaga abu sai aiki to shine aka ce ya za a yi حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إكريمة ابن عمار قال حدثنا القمة بن بجالة ابن زيد قال سمعت أبا هريرة قال يتي يا سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يناتي لا يبدأ بجاره الأقصى قبل الأدنى kada mutum ya fara da makwabcin shi na nesa kafin na kusa walakin yabda'u bil adna qabla al aqsa sai dai ya fara na kusa kafin na nesa نقص ثقافة النميسة يريد سؤالنا حديث ضعيف ما دي وان شر جواوين لا نيهودي إلى أقربهم بابا سنع بسر يد مثل ذي مؤاملة هذا الأدنى فالأدنى أقربهم بابا هو الأدنى هيني نقص ثقافة آه رسول الله نعم ce gaba arba'in yana fili larabcin nan bai tafa an ce gaba arba'in ka shi a cikin ko babu a naka ustaz ha mutu billahi nahnu أو نحن نرى ما لا تراني هو يرى ما لا أرى كل متي نرى ما لا تراني كاشي ما أنت أنت 40 daran أمامه arba'ina khalfahu arba'in an yamini arba'in an shimali muka ce guda nawa ko ba 160 bane suka ce 160 ne gidajen kai ne duk makwabtan kai ne to sai ka fara da ajina ko kana tambaya ajinan ne wanne ne hmm? hmm? a dai nan mu dai hadisi na nuna mana gidaje layika ake ba sai a je a gidan mahaukata ba kawai mutane sun kai ba da kanka sai ka shi kenan nan kuma mutum ai ba ji an zuwa ta mushi bayanin yadda zai yi ba sai ka zuwa ka zuwa a karabu ilaika karaban ma adna addunuhu mutum wasu malamai sun fassara da cewa sai ka duba ka ga makwabcinka wanda ba musulmi ba ga kuma makwabcinka musulmi to tuhsinu ila jarika almuslimi akthara mimma tuhsinu ila jarika ghairi almuslim domin akwai abinda da zaka fitar a wasu mazhabobin shi makwabcin kirista ba zaka bashi ba kamar layya a mazhabin malikiya suna ganin ba za a ba kafiri layya ba to sai ya zama shine kuma baituhu multasikum bi baiti kuma kai dan malikiya ne na gaske an tudihi kaga karaban nan an tsallake junubu din ba ana nufin addunubu hissi ba hadda al-ma'anawi akan kalla dinan wa karaba e, za a kalli addini da kuma dangantaka in akwai waɗannan to ana kula da su sosai sannan kuma wani zubin za a kalli maslaha domin ba da wani abu kyauta ko kyautata akan kalli maslaha sai ay a yi a fai'u sama ya kalli maslaha sannan ne daga cikin inda aka ba shugaba ya amfani da asiyasa shar'iyya akwai kula da maslaha cikin inda asiyasa shar'iyya malamai suka ce asiyasa shar'iyya ta dukulu fi babaini الباب الأول فيما لا نص فيه والباب الثاني fi المصالح shugaba an ba shi dama ya amfani da siyasa siyasa su shugabantar da shugabanci dabara shugabanci a wuri biyu zai yi amfani da wannan siyasar ta dabara shugabanci a inda ya zama ba nasi to an ba shugaba dama ya tasarrufi yadda yake ganin daidai ne amma ya kasance ya dace da makasudin shari'a sannan wuri na biyu shine ya kalli masalih maslaha kawai ya kalla kawai shi kenan sai ce to abu kaza shi kenan ya tabbata ko abu kaza ba za a yi ba ka fahimta to kai ma a matsayin ka na mai makwabta sai ka kalli waɗannan sai ka kalli mafalin wace maslaha ta fi to yanzu misali a ce ga makwabcinka gidanka ne dama ka siya fata shi ko dama ka fili kwatanka ka gina shi kuma wannan gashi filoti hudu ne shine gwamnan ku gwamna ne amma ba a mai jiniya shi ne gidan shi ke haɗa da naka sai kuma bayan gidan shi sai kuma ga wani a gaba can shi kuma yi talaka ne shi kwatan nema amma na ƙasa kullum da ya ga hajjaji addu'a yake Allah ya sa a gama wannan lafiya idan ka tashi za ka wa za ka kyautata mawa shin idan ka ba wannan mawadacin zai yi amfani gidan shi ɗawisa ake dafawa ake so ake kullum ƙanshi na tashi su ne ashabul kutari shikenan wata rana kawai shikenan sai kaza ka ta kusan kasawa ko sallar kayan mafi yawanci sai ga kaza shi ta kusan kasawa yake yankawa shikenan aka ce to a yanka aka yanka ta shikenan aka dan yi romo shi kuma wancan ga ya san shi shi shi shi shi shi shi naman miya ma ba a samu a siya irin na naira hamsin din nan ko na naira ɗaya. waye ya fi cancanta a kaimawa to kaga abin da ake kula da shi ke zo da sai an kalli maslaha za a kalli maslaha sai ka kara ma banna dawaki ko kai inda ma za a walakanta ka sojojin Nijar a yakin a yakin galibi aka ce da sojojin Nijar suke da aka ce su za su rika za su rika ba sojoji ruwa ba za su yi aikin komai ba kaga wannan ai walakanci kai ka kai abun ka inda ba za a dauke shi da daraja ba lokacin da kama mutum kyauta kana zan ka ga ya girmama kyauta. ba ka son ka ba mutum kyauta abu ka ga ya walakanta abin sai ranka ya baci sai ya jawo maka maka kitamin lada ka ji to ka ce da ma baka bashi ba akwai lada in ka ce da ma baka bashi akwai lada kaga da damuwa بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن رجب عليه رحمة الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم الإمام ابن رجب لن ينامنا بياني أكن شيوا تكسكين فضل علم السلف على علم الخلف أقويك اللف الكلام magabata ba su yawan magana maganar su kaɗan ce amma mai yawan fa'ida amma ‘yan baya maganar su mai yawa ce amma kuma mai fa'idar ta ‘yan kaɗan to shi ne yake ta buga mana misali Ya ce maganganin sahabbai a tsakankanin Ya ce kaga baka abubakar Allah ta'ala a kallon nasi kalaman aqallu sahabati kalaman amma a a'lamu sahaba ko baka ce alamun ba huwa afdaluhum kaga maganganun sayyidina abdullahi ibn abbasin sun fi nashi yawa sannan ka jawo tabi'ai maganganun su sun fi yawa fiye da maganganun wa maganganun sahabbai sannan atba'u tabi'ina maganganun su sun fi yawa fiye da wa fiye da tabi'una to haka abin yake to shine kankat sai ya ce mana a'a ai wa qad kana annabi sallama jawami al-kalim هذا amdu manzon Allah sallallahu an bashi ya jawami al-kalim an ba uti ya jawami al-kalim an bashi dunkulallin kalmomi kalmomi wadanda suka kasance masu masu masu masu masu gwaji a dunkule suke amma kuma cike suke da fasaha gayar fasaha واختصر له الكلام اختصارا سنن منزل السلمة عن تكيتا مسا مزنجنون matukar takaitawa wannan zabi ne daga Allah subhanahu wataala yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama haka kalmomin su suka kasance don kulallu amma suke suke da fa'idoji suke suke da ma'anoni suke suke da ilmoma ولهذا ورد النهي saboda haka ne ma hani ya zo an kasratil kalami daga game da yawan suhu wata wasu ifin ƙili wal ƙali da kuma yalwatawa filkili walƙali a cikin cece kuce ba a san a yawaita a yalwata a yawaita cece kuce musulunci baya so وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم inna Allah lam yab'ath nabiyyan illa muballighan Allah bai aiko wani annabi ba face mai isar da sakon Allah illa muballighan face ya kasance mai isar da sakon Allah wa inna tashqiqal kalami min ash-shaytani lallai yawaita magana tashqiqal kalam guntila magana aidan aitan aitajan aitajan aitaja ana surutu min ash-shaytan wannan daga shaytan yake ba a san ai kewaita magana ana surutun da bai da amfani shi ne tashkikul kala ko kuma tashdiq ko tashdiq ko tashdiq at-tashadduq fil kalam shi ne mutum ya matsa ma kansa sai fasaha sai ya rika jiro maganganu a ce a ka aiwa da akwai fasaha amma abin da zai zo afwan ko kuma ya zo min ghairi qasd shi yasa balaga balaga an tambayi wani ba kauye aka ce mal balaga yace an yakuna al-kalamu muwahhashan min ghairi qasd البلاغة أن يكون الكلام موشحا من غير قصد mutum maganarsa ta zama mai ado amma kuma bai yi nufin adam balaga ke ya yi magana ta zo ga ta da ado amma kuma ba shi ne nufin adon ya zo ba haka nan kawai sai ya ji da ya magana sai magana ta zo a haka yani annan nabi sallama innama yatakallamu bima yahsulu bihi albalagh manzon Allah sallama yana magana ne gwagwajen abin da zai isar da sako uslubin isar da sako shi ake nema wa amma kasratul qawli wa tashqiqul kalam fa innahu madmumun amma yawaita suhutu da guguntula magana da jan magana fa innahu mazmumun wannan abin zargi ne abin zargi ne ba a san shi yasa wannan mutumin da yazo yace yace yace yace yace yace kai kai kai kai kai kai kai fanudi fi man la akal fi man la shariba wala akal wala istahal فمثل ذلك يطل wai zai yi fasawai shi yana matsa ma kansa sai manzo sun ce tabi can dan wannan saja'ul kuhani kenan saja'ul kuhani yana ne daga cin abin da ake kawo yana cin at-turasu al-arabiyyu al-jahili yana ne daga cin abin da laraba suka gadar tun a jahiliya saja'ul kuhan mutum zai magana sai ya lata yana sa ta ci saja'i saja'i karewa da harafi daya in ta zo haka nan ba kai kai kasadin haka ba to ana bukata ba tare da takallufi ba shi yasa ko sunan littafi za ka sa in dai sai ka tsaya ka ta wahala ka ta kakalowa a kwakwalwarka sannan ka kai masa sadari ba fasaha a shi amma kawai yanzu yanzu nan sai ya zo maka abin da ake cin shi badiya ya zo maka haka nan kawai sai kai ka sa masa wannan ana san shi ko a cikin magana ka ko rubuta kake ko faɗi kake ko sai a ji ta ba tare da ka matsa ma kanka ba to wannan shine fasaha ana da bukatar wannan kuma manzon sama shi yasa yake wa'in su suke zuwa a haka wani zuba? shi yasa shi sajari kalma ta ƙare maganar mutum ta rika karewa har gaɓoɓin su rika karewa da harafi ɗaya ba ko da shi ake zargin sa ba a'a sai idan takallufi mutum ya makansa in matsa makansa yayi ta wahala sannan yayi to ya zama mazlumi amma idan kawai zuwa ya rike shi bai niyya ba manzon zama kaga sai Allahumma inni a'udhuka min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma wa amalin la yanfa kaga sai ya rike zuwa Allahumma inni as'aluka 'aysha as-su'ada wa mawt ash-shuhada والنصر على الأعداء والفوز في القضاء قال سي قائل حمزة حمزة وحكى شيء ما قرآن يكي زوا ما تكلفي بل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو لبتر عليه حق وإن يازو أحكى وانا باع ابن درقيبا وكانت خطب النبي صلى الله السلام قصدا من ذال سما خطبه بلد زواني قصدا ما جيجيتا جي madaidaita in an ce kasdan in an ce alkasdu ana nufin su dace da halin da ake ciki saboda kafin lokacin da kila liman zai bukaci ya hudu ba awa daya ko awa daya da rai ko minti talatin wata ban minti goma sha biyar amma yadda wasu ke fahimta a zuwa ya hudu ba farfarfarfarfar minti goma sha biyar minti goma shi kenan a ce mutane ko ila talatin, ko ya rafi Allah lana wa lakum wannan ba shi bane ake nufi القصد أنا نفن يداتي لحال لأي جكي كما يسد سابقه شين القصد تخطب النبي صلى الله عليه وسلم قصده ينزاق يخطبه هم من سمد ذاك مكذن بخصدر كي شافي نوع خطبة كيتي عمال ينزو الخطبة الوجاهية شافي نوعني تكتب رواي وينتا كشكت في مصنر الإمام أحمد كهويته كفكتدع خطبة من سمد الخطبة الوجاهية خطبة الشجة الوجاهية ka koma sahihul bukhari ka koma sahihul muslim ka koma sauran sunan da ake da su da littafai ka tattaro ina tabbatar muku da wannan kutuba iya tsawo gare ta da a ce yanzu wani limami za a ce ya karanta sai ya ta to ina tabbatar muku sai an yi kusan kila awa biyu ana yin ta kaga shi alqasdu ba yana nufin kawai a takaita ba kenan kamar yadda wasu suke fassarawa alqasdu na nufin ta dace da halin da ake ciki kuma ta isar da sako ta kula da halin rijal sannan kuma ta kula da husnul maqam manzon sama haka yake wa kana yuhaddithu hadithan sama ya kasance yana bada bayani maganar sa law addahu da mai kirgawa zai kirga la afahu da zai iya kirgawa saboda yadda manzon sama yake magana daki daki ba da gudu gudu yake magana ba ina ma ne magana daki daki da yuqala minhu dan a fahimta daga gare shi wa qala inna min al-bayani la sihran man zal da sun inna min al-bayani sihran lalle a cikin magana akwai sihiri akwai dauke hankali wa innama qalahu fi zammi zalika la madhan lahu aka ce wai manzo Allah al-Imam Ibn Hazm yace manzo sama ya faɗi wannan ne a matsayin zargi yake yi ba yabo ba wannan ra'ayi ne amma malamai sun tafi akan cewa ya danganta da abu inna min al-kalami la tihran malami ne da awana sunna yazo yi bayani ya fahimtar da mutane a fahimce shi to inna fi kalamihi la kaga nan zammu ne ko madhu madhu a samu wani mubtadi dan bid'a katigumin dan bid'a yazo ya iya surutu yana da balagan magana ya iya kwalanza su a cikin magana ya ribace zukatan masu sauraron sa إن في كلامه لسحرا قال في معرض ماذا في معرض الذنب لا في معرض المدح صدق أنا مقاتل cikin abin da ake so mai da awaye zama ya iya bayani kani da Allah ba daidai ba ne mutum ya zama mai da'awa amma bai da fasahar magana tuwo tuwo liya liya malam ba Allah ya ji shi an ba yaro labusika sai tuwo tuwo miya miya yake ta bata ce ce miya tuwon banza miya banza to misali ne fa za a buga wai na tuwo da miya wai da irin tasirin da suke a baki shi ne fa sai da aka kusan minti goma sha biyar kamar tuwo tuwo tuwo ko shi tuwo dole a ce tuwon banza niya banza a ana son kai mutane bayani ta yadda zai tasiri a cikin mutane ana lissafawa akwai wasu akwai wasu irin kungiyoyi da suke tsayawa su bincike akan mutanen da suke tasiri a cikin zukatan mutane duk shekara sukan ba da wannan su fitar da lista sukan fitar da hadda manya-manyan malamai wanda suka fi tasiri a cikin zukatan mutane saboda iya bayani iya bayaninsu a bana ina jin sun sa wannan Sheikh Salman Al-Auda Salman bin Fahad Al-Auda yana ɗaya daga cikin malaman da aka sa wanda suka yi tasiri a cikin zukatan mutane duk da kunshi kuntata masa da aka yi aka hana shi wasu abubuwa a ƙasar Saudi Arabia da yake zaune amma dai yanayin bayanansa da yake usulubinsa na bayani yana daga cikin mutanen da suke tasiri a cikin zukatan mutane bayani yana da tasiri ya za ka san abin da an zo akwai malaman da an zo su da su ba su dai bayani ne su da su Allah bai ba su wannan ba manya-manyan bajiman malamai وإنما قاله في ذا في ذم ذلك لا مدح له كما ظن ذلك من ظنه كما يد ولد تخذ تافكي ذا تنسيوا أخوي يبولي با يبو بني أرعين الإمام نرجم amma duka zai iya ɗauka zai ɗaukan yabo zai iya ɗaukan kushe wa man ta'ammala siyaqa alfaz alhadith qata'a bidhalika imam rajab ya kaka ba hujja ce duk wanda ya kalli siyakin hadisin da yadda aka yi bayani a cikin sa to zai zai tabbatar da cewa fi ma'arabi fi ma'arid az-zanni ne la fi ma'arid al-malik a wajen sa amma an hada su wa inna min ash-shi'ri la hikmatan to shi kuma fa إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لهجمة حديثي دي يدود على رحقه للي كانت توتو لنسهر في زمان أنا في معرض الزم من يكوي داشك مشان أنتين وإن في الشعر لحكمه للي أسحوا عجيكم أقي هجمة هرما من سميتي أصدق قول قاله شاعر على كل شيء ما خلى الله باطل لبيد بن ربيعة العامر وكل نعيم لا محالة دائم جد أنسى مكموني في كذبتا بل, بل نعم الله جيء دائنة يتيم لبيد فأشي دي لبيد يا غير سامير وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو بن عاز مرفوعا إن الله la yubghidu al-baligha min ar-rijali yazo a cikin sunan Tirmidhi da waninsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah la yubghidu al-baligha min ar-rijali Allah yana fushi da mutum mai balaga a cikin mutane al-baligh ba mutum alladhi yukallifu al-balagha wanda shi sai yayi sai yayi azanci a cikin maganarsa sai yayi alaye الذي يتخلل بلسانه وندلاك جينا ونزدت يا سا كما تتخلل البقرة بلسانها كما يدل سا ثانية تزدت بحرشا يا إذا انتنا تونها وقال تخلل في أكي نفي وفي وفي المعنى أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة أو أن معنى حديثين ديوا مرفوعين تنزقوه موقوفين على عمر وسعد وابن مسعود وعائشة وغيرهم من الصحابة wannan sahabban agogo suna hani a game da takallufi a magana kada mutum ya rika takallufin fasaha yaje sai ya matsa ma kansa ya nuna shi mai fasaha zai yi bayani bayanin da ya kamata yi cikin dan karamin lokaci shi ne ya matsa ma kansa ya ta abin nan fa yajibu an yu'taqada annahu laysa kullu man kasura basuhu lil qawli ya wajaba a kudirta a cikin zuciya a tabbatar ya zama aqida kowa cewa ba kowa bane man kasura basuhu lil qawli wanda ya wanda wanda yalwata maganarsa ta yawa eh? wa kalamihi fil ilmi da kuma wa kasura kalamuhu kenan wa kalamuhu fil ilmi sannan kuma maganarsa ta yawaita a cikin ilimi kana mimman laysa kadhalik kana mimman laysa kadhalik ya kasance ba kamar haka ba eh kada a zata cewa duk mutumin da ya kasance maganarsa ta yawa a cikin ilimi shi kenan sai a dauka cewa ai wanda wanda ba kamar shi ba kuma to shi shi wancan wanda da yawaita magana ba ya fi shi yanzu ka kamar bin ba ka ga yi bin ba magana sai yar kaɗan ce a zamanin mu kenan nan kusa kusa kamar malam abakar gobe ka ga magana malam abakar gobe ba ta da yawa lokacin nan lokacin nan ana cin da dai duk abu ne da aka sani su su gumbi lokacin malam yana karatu yadda yake zakewa ai wasu sai suna ganin kamar malam su musu gumbi ya fi malam abu gumi ilimi ba ranar da aka ce malam bai nan malam ya malam kasan sayyul bukharin sai yake shi je je karatu kasan malam abu haddasa na gundar haddasa a akhbarat haqqatin a hankali yana yi ma kamar tambaya yake saboda tawazu haka ne ko mm, ina muke a haka to tawazu malam habaici zai jawo na ji shi zai jawo baitin jinsiriya amma sai da malam ya yana yana yi kama a taimake shi a ƙara zaman. shi wani aka zubi ta duwi da ce malam sun su bi an shi hatimul lazima sallan min da ya biya ƙara sai yana nuna kamar sai mutane su rika ɗauka cewa kaman malam ya bi malam ilimi to ka sai daga baya ta bayyana yi mana ta bayyana a cikin sai a cikin sunan tirmidhi duk wanda bai ba Allah ba ya tsaya yana ma addinin musulunci wa yau yayi yi abin arziki sai Allah ya bayyana shi babu تقضي الحائض المناسك كلها babin da zai bayani akan cewa mai haila za ta yi aikin hajji ga baki ɗaya za ta za ta ta rama aikin hajji ga baki ɗaya ta ƙarfi za ta rama sai zo kuma aka ce fa'amaraha أن تقضي المناسك كلها غير أن لا تتوفي بالبيت يقول هذا فسرة تابعنا wannan من Sannan kuma aka zo fassara. aka zo fassara as-samtu as-samt da sinin aka ce shiru yin wannan za ka yi ta ji Allah ka shirya ta da Allah ka sami na tsoron Allah Allah ka ba mu ilimi mai amfani صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين غيثم يا بغاني